Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Jami'ai a Indonesia sun ce mutane sama da 400 sun rasa ransu kuma wasu ɗaruruwa sun samu raunuka sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 da ta faru ranar Juma'a wadda kuma ta yi sanadiyar faruwar mummunan ambaliyar ruwan nan ta tsunami. girgizar mai karfi ta shafi birane biyu palu da dongala a tsakiyar lardin sulawesi mataimakin shugaban kasar indonesia yusuf kalla ya ce yawan mutanen da suka mutu zai iya karuwa zuwa dubbai rahotannin kafafen labarai na cewa shi mahucin girgizar ya yi kaca-kaca da yankin ta yadda filin jirgin sama da hanyoyi da sauran muhimman gine-gine suka lalace jiya asabar hukumomi suka ce ɗaruruwan mutane suna bakin tekun pelu inda ake gudanar da biki lokacin da girgizar ƙasar ta tsunami suka faru inda igiyoyin ruwa suka yi awon gaba da mutane har suka mutu mai magana da yawon hukumar kai daukin gaggawa sporto fruwo ya ce guguwar tsunami ba ta je wajen ita kadai ba ta kwaso motoci da gidaje da suka bararraka komai a doron kasa ya ci gaba da cewa guguwar tsunami ta lalata dabban gidaje da asibitoci da shaguna da otal-otal haka kuma girgizar ta raba babbar hanyar falo wani hoton bidiyo ya nuna yadda ake baiwa mutane kulawa a wani asibitocin wucin gadi yayin kuma da gawarwaki wasu cikin jakankuna an jera su akan titi duk kuwa da sabon binciken da ake yi wa mutumin da ya zaba ya zama alƙalin kotun koli shugaban amurka donald trump yana ci gaba da nuna goyon bayansa ga alƙalin brett kavanaugh yana mai cewa ina fata daga ƙarshe komai zai zama daidai lokacin da trump yake magana da manema labarai a farar white house gabanin tafiyarsa wani gangamin siyasa a jihar west virginia ya ce jami'an hukumar bincike ta fbi suna kan bincike suna magana da duk wanda abin ya shafa ciki har da matar da ta zargi kavana da neman yin lalata da ita kuma ya ce yana tsammanin sakamakon da za a samu zai wanke alkalin labaru na cewa jami'an hukumar fbi sun tuntuɓi mace ta biyu da ta zargi brett kavanaugh da yunkurin lalata amma ba a fayyace nan take ko jami'an fbi sun yi wa deborah mix tambayoyi tukunna ba to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya asabar ne ministan harkokin wajen koriya ta arewa ya ce gwamnatinsu ba za ta soke shirin nukiliyar ta ba har sai ta samu tabbaci daga amurka da yake magana gaban babban zauren majalisar ɗinkin duniya ri yong ho ya ce idan har ba mu tabbatar da niyyar amurka ba tsaron mu zai zamanto ba shi da wani tabbas kuma akan hakan babu wata hanya da za ta samu fara lalata makaman nukiliyar mu ba ya ci gaba da cewa rashin tabbas daga amurka shine dalilin da ya sa tattaunawar ƙudurin kawar da makaman nukiliya daga yankin tsibirin koriya ya cije tun bayan ganawar shugaba trump da kim jong-un a ƙasar singapore ri ya yi gargaɗin cewa idan har ƙasashen biyu suka ci gaba da rashin yarda da junansu to wajibi wato to jawabin da suka fitar na haɗin gwiwa lokacin taron zai kasa yin tasiri sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ta bayar da izinin sauya wa jami'an ta na iraki wuri na wucin gadi saboda karuwar yawan barazana akan ofishin diflomasiyyar daga sojojin jamhuriyar musulunci ta iran da sojojin sa kai magoya bayansu a iraki a wata rubutacciyar sanarwa da aka fitar pompeo ya ce sakamakon karuwar barazanar kai hare-hare da yunkurin tunzura kai hari kan jami'anmu a wurarenmu a iraki ya sa na bayar da umarnin canzawa jami'an wuri na wucin gadi haka kuma pompeo ya gargaɗi iran da kada ta kuskura ta kai hari kan jami'an diflomasiyyar amurka a yankin daga ƙarshe jiya asabar an harbe jami'an 'yan sanda biyu har lahira a jihar mississippi da ke kudancin amurka a lokacin da suka yi musayar wuta da wani da ake zargi da laifi jami'an 'yan sandan dai sun bi wani kira da aka yi musu na cewa an ji karan harbin bindiga a wani gida da ke birnin brookhaven kuma an yi musu mummunar rauni a musayar wutar da aka yi a cewar warren stein na ma'aikatar kula da lafiyar jama'a ta mississippi hukumomi sun bayyana sunayen 'yan sandan biyu da james white mai shekaru 35 da kuma zack mock mai shekaru 31 mutumin da ake zargi dai dan shekaru 25 mai suna marcus flower ya sami rauni an kuma ba shi kula a wani asibiti da ke kusa a yankin aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Yama masu aron mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Kaduna za ta kashe fiye da naira miliyan ɗari hudu duk shekara domin ba da ilimi kyauta ga ɗalibai mata da ke makarantun sakandare a faɗin jihar. Ɗalibai mata dubu ɗari da casa'in da ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar da ke makarantun gwamnati a yanzu ne za su amfana ƙarƙashin wannan shiri. Kwamishinan ilimi na jihar Ja'afar Sani ne ya bayyana haka a wani taro da manema labarai ya kuma yi bayanin cewa matakin ya zama wajibi domin kawar da duk wata matsala ga samun ilimi ga ɗiya mata a jihar. Ga ƙarin bayani da Iliya Kure ya aiko mana. Yayan yara waɗanda suke biyan kuɗin makaranta ma ‘ya'yayensu mata a makarantu wato manyan makarantun secondary school namu a yanzu mai girma gwamna ya cire wannan kuɗi ba za su dinga biya ba waɗannan mata kamar yadda sauran ‘ya'yayenmu suke samun wannan gara basa a firamare aji ɗaya na firamare zuwa shida da kuma aji ɗaya na ƙaramin sakandare zuwa uku wato jss kenan to su ma waɗanda suke manyan sakandare su ma za su fara karɓar wannan gara basa daga wannan wata na tara da yake shine sabon zango na zangon karatu na 2018 zuwa 2019 abin da ya sa gwamnati ta yi wannan shine mahimmanci da take ganin ilimin mata yake da shi wurin gina al'umma iyayen mata iyayenmu mun san mata aure ne kuma za su raini yara su kuma tabbatar da cewa yaran nan sun tashi da tarbiyya tarbiya ingantacciya shi yasa aka ga cewa lallai bai kamata a ce za a sa ƙarfi kawai wurin taimaka ma da kuma tallafa ma ya'ya maza ba a barma. Amma ya mazauna garin Kaduna suka karbi wannan sanarwar? Ni ne mai suna Peace Sunday. Gaskiya na ji dadin abin da government sun yi amma dai idan ce education din is only free education din is meant for eh, yan mata kawai bai yi mini ba ya kamata ya zama mata da maza eh, akwai yan mata da yawa wanda iyayensu ba su da karfi so amma dai ida gwamnati sun yi ya kamata a yi ma Eh, mata da maza din ne kowa ya samu free education yana da kyau haka kowa ya kamata ya samu right ya je makaranta ba wai a zaba yin mata ko kuma a zaba maza ba ya kamata duka ne gwamnati su yi in an yi haka zai yi daidai mun ji ce ya ce wai mun ji ranar a tv an interview da commission of education yau kuma na gani a night cewa yan rufai ya ba da free education for girl child well ba faɗa bane a ji sai mun gani yanzu dai an resume su sai mun gani amma to abin shine me yasa bai tintini ba sai yanzu nan at the tip of when election is approaching to gaskiya wannan campaign ne wannan campaign inda ma ni zai burge ni ma ya ce ko ya biya masu kudin waye ba kudin school fees ba na ne school fees 1000 to 1150 naira ana biya so mu talakawa we can afford that money is not wancan ba shi bane damuwar mu da ci zai ce zai biya kudin waye ga biya kudin ne ko shine wancan amma wannan ma faɗa ne ba mu riga mun gani ko ba sai mun tabbatar mun ji dai mun ji na tambayi wani dan kungiya mai zaman kanta a garin Kaduna don jin nasara a ra'ayin. Sunana Benjamin Mai Gari. A gaskiya ba za a ce abinda gwamna ya ba kyau ba saboda gwamna ya kokari har ya yi tunani ya ba da ilimi wa mata wannan zai taimaka mata su samu shiga makarantu tun ba matan fannin arewa ba da suke ba su karatu kamar mata na kudu so wannan zai dan taimaka iyaye su je kuma tun da yawancin iyaye ba karfi suke da shi ba zai dan taimaka musu su kai yaran su makaranta amma duk da haka dai a matsayina mai aiki a kunyan zaman kansa tambaya na shine ya gwamna bai yi wannan abu a lokacin da ya kamata ba ko kuma lokacin da ya hau mulki so kowa yanzu ka tambaye shi zai nuna cewa wannan abin siyasa ne saboda sora shekara daya mulkin su kare amma kuma araba da ilimi a kyauta kuma gaskiya na bincika na ga yawancin kuɗin makaranta baya wuce ba makarantar daga dubu biyu a jihar kaduna to da za a taimaka ma matan nan in ma za a yi adalci a biya musu kuɗin jarabawan kammala makaranta wannan na ga zai fi taimakan su fiye da a ce an cire musu kuɗin makaranta za a zura ido a ga ko wannan sanarwa zai sa iyaye su rika barin 'ya'yansu mata su kammala karatu maimakon cire su bisa wasu dalilai da suka hada har da aurar da su iliya kure muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya. To shin menene fa'idar baiwa diya mace ilimi ne? Nema ko samun amsar wannan tambaya ta kai Zaharaddin Sani Funtuwa hukumar kula tare da kare zaizayar ƙasa ta jihar Katsina inda Hajiya Aisha Muhammad wacce ke kula da sashen walwala da jin daɗin al'umma a hukumar ta yi masa bayani. Rashin ilimi ba karamin gurgunci ba ne ga mata. Misali a ilimi in an kwatanta mahimmanci shi da namiji da na mace. Takaici ilimin mace ya fi muhimmanci ga namiji. Saboda menene mace a cikin gida ta kuma mace ita ke kulawa da yaya. Da haka idan mace ta ilmantu ta fanni da yawa to wannan ilimin da ta samu za ka ga ta sa da sakon ga 'ya'yanta ta fannuka da yawa. Misali zan maka kaman rashin ilimi. So da yawa 'ya'yan mu especially munan arewa sai ka ga yaro ya zo gida da assignment aiki wanda aka bashi a makaranta ya zo ya yi sai ya zo ya mika ma uwar shi ba ta iya karanta a b ko c kaga daga nan babu mai taimakon shi amma inda a ce uwar za ta iya karantawa ko da da hausa ne ko kuma ta nuna mishi ta duba ta ga aikin da ya yi ya ci nasara ta yaba mishi ta ɗauka ta kai ma wani wanda misali suna ganin ya hita ilimin kaga zai taimaka ma yaro kuma zai bashi karfin gwiwa ya hita yana tsalle yana nuna mamanmu ta ji daɗi amma yaro sai ya zo da littafi lissafi yana son a taimaka mishi babu mai taimakon shi kuma uwa bata ma san shin yayi aiki daidai shin bai aiki daidai bare ta gwada mishi bangaren ilimi ta ga muna shiga gidaje da garurruka wajen wayar da kan mata wajen ingancin tsafta misali wajen uwa ta bada nono ga ɗanta mata so da yawa za ka ga mace ba ta kulawa da tsafta hannunta ko tsafta jikin ta wurin shayar da yaro kawai yaro idan ya tashi kawai nono kowane lokaci a kowane yanayi take za ta bashi nono ya sha shin amma idan aka kuma sai ga yaron nan ya samu larura da cututtuka amma idan uwar ta samu ilimi to in ta samu wannan ilimin kaga za ta taimaki yaron wurin wanke hannunta da sabulu ko da toka da ruwa mai kyau sannan ta tabbatar da cewa akwai jikinta akwai tsafta sannan ta shayar da yaron kaga yaro ya zama lafiya to hajiya na ga kuna da yi wannan faɗi tashi ku shiga wannan lungu ku shiga wannan sako musamman a faɗin wannan jihar ta katsina har da ma ƙetare na wasu jihohi kamar na ga kuna dan koya masu irin ilimin na manya to ta ya kuke ba su wannan ilimi lokacin da muka je aka yi gangami aka faɗakar mai iyaye mata mahimmancin ilimin so da yawa cikin kashi ɗari ba za ka ce kowa ya aminta ba amma cikin kashi ɗarin nan goma za su ce kai aiko da ma na iya rubutu da karatu kila zan taimaka ma ɗana to daga nan sai mu janyo hankalinsu da su zo su shiga makaranta na koyar da yaƙi da jahilci to su wa'annan guda goma da sun fara zuwa suna koyon rubutu da karatu suna koma gida suna yi wata mace ta kawo katin asibiti asibiti ce da Allah hidda min sunan ɗana hmm. to ita wancan mata ita kuma sai hankalin ta ji ah, yi yanzu hakin iya karatu hakin san suna aini ma zani to da haka da haka sai ga suna ta tahowa maimakon kashi cikin kashi ɗari sai ga an samu kashi ashirin hmm. sai ga an samu kashi talatin sai ga wata ta zauna ta rubuta wasiƙa ta tura ma yan uwarta tsakanin su sai ga abu ya koma gasa da haka matsawan an je an yi musu wannan wayarwar da kai sun tabbas sun samu muhimmanci sun ga goma daga cikin su ko mutum biyu ya nuna yana da ra'ayi to sai mu ɗauko wa'annan mutanen biyu sai mu nuna sai su zo su shiga makaranta to wa'annan mutanen biyu abubuwan da za su rika yi a cikin ƙauyukan su shi zai jawo hankalin sauran mutanen saboda babu yiwuwa bai yiwa da maka je kai faɗakarwa akan muhimmancin wani abu ka ce duka kowa ya amince to da haka da haka za ka ga saura sun zo sun shiga cikin yin haka wannan ya ja wani abu akwai faɗakarwa da muke musu mu gangami mu kuma wayar musu da kai ta kai ga cewa misali akan muhimmancin lahiya mace sai ka ga ta gwammace ta zauna gida da ciki tana zaune da ciki a gida babu mai kulawa babu wani bayani iyaka abinda in haihuwa ya zo a kira ungozuma to sai muka jawo hankalinsu sai suka zo aka koyar da su ilimin rubutu da karatu sai kuma wurin koyar da rubutu da karatu kuma sai muka haɗa haɗin gwiwa da asibitoci duk ƙarshen wata asabar na ƙarshen wata za su shigo likitocin za mu je mu gayyato su zo makarantar sai a tara matan mata za su riƙa tambayoyi ka san mace akwai alkunya mm. wata tana tana da matsalar ba ta son ta yi magana amma tun da ta iya rubutu kaga mun ba su wata dama sai mu ce ki rubuta matsalar ki ba tare da sunan ki ba sai ki sa cikin kwando idan aka zo sai a ɗauko wa'annan tambayoyin likita sai ya bi su ɗaya bayan ɗaya sai ya rika bada amsa to cikin amsoshin da zai bada wata da bata iya rubutu sosai ba za ta ji ita ma an taba irin matsalar ta ta haka ya jawo kina so ki nuna mun cewa dakarwa da kuke yi mun cewa yanzu da rubutun nan da karatu da yawan su ma da sun iya wannan rubutu ke rubutu da karatu abun farin ciki guda daya bayan an rubuta sun koyi rubutu da karatu an jawo su kuma aka koya musu ungo zamanci na zamani karatu a rubuce yadda za su yi ƙarshe haihuwa an kuma kai su asibitin sai sun yi sati takwas suna tare da likitoci suna nuna musu to hajiya irin waɗannan mutane wani lokaci zaki ga akwai wanda suke baku turjiya na ganin cewa wannan ilimi da kuke zo musu da shi na zamani wani abu ne wanda suke ganin kamar wani aƙida kuke so ku cusa musu to me zaki wani kira na ga su waɗannan mutane wato duk abin da kake yi idan kana yin shi da kyakkyawan manufa ubangiji shi zai fito ya taimake ka ba wani ba mun samu wannan matsalar sosai a lokacin nan tunda akwai lokacin da aka ce yahudanci muke yi muna jawo matan mutane muna koya musu yahudanci hmm. na hito na ce to ni kuma ko ni kaɗai ce zan rage in dai har mutum biyu zai zo za mu yi koyarwa Allah ya kara wa sarkin maskan funtuwa daraja da ɗaukaka. na zo na same shi da kuka na ina goyon bayan ki ɗari bisa ɗari na je wurin nan na ga abin da kuke yi naga kuma kuma yan uwana suna ciki to amma ka san rashin sani shi ke kawo lokaci in an ce sile zan je in kashe sile sai wani ya ce ai za a je a kashe sile. Ka ga rashin fahimta ya shigo in akwai sile sai a ce to ana shirin a kashe ka ba a tambaye ka silen wani sule kake nihi ba to rashin sako kai sako yanda ya dace shi sa mutanen ma da suka rika jayayya da mu suka su fahimci abin da muke nihi ba to amma da aka samu wannan turjiyai wasu suka janye mu kuma muka tsaya sai gashi Allah ya taimake mu malaman da suke shakku akan abin da muke sai gashi da su suke shigowa mu yi aiki tare da su su suke shigowa su ba da nasiha akan addini su suke shigowa su ba da yanda ya dace su ba da bayani akan yanda addinin musulunci ya umarci mace ta yi biyayya ta kula da 'ya'yanta ta kula da mijinta to kaga dama duk abin da zaka yi na rayuwa dole sai an samu masu turjiya amma idan aka bi a hankali suka fahimci yadda abin yake za ga an juyo an tafi baki da. An faɗakar da waɗannan mata don su fahimci ko menene ilimin zamani yanzu ina kuka tsaya. To yanzu mun yi nisa matuka sun fahimta kuma ana nan ana kara wasu ma suna neman abu kungiyoyin wasu suna ta nema a kan ma a ci gaba da buɗe musu wurare da yawa. Sannan abun farin ciki kuma na san akwai mass education a nan. Mm. a nan jiha kuna da haɗin gwiwa da su kwarai mako muna da haɗin gwiwa da su mm. muna da rajista da su kuma duk abin da muke yi muna sanar da su kuma suna zuwa wajejen mu in akwai wani abu ko da wata makaranta wanda bamu da alaka da su mm. in suna son mu kai wani bayani za zo su gayyace mu mu kuma in za mu yi wani taro za su zo sannan in mun yaye ɗaliban su suke ba su certificate to na ga su suna rarraba kaya kyauta kuma suna ku wannan ni ce din tabbas suna ba da littattafan karatu suna ba da pencil sira kai suna bada hatta rediyo akwai program da ake yi na rediyo hatta rediyo suna badawa domin mace ta zauna gida ta rika ɗaukar karatu don haka duk abin da ake bukata na karatun na tsakani da allah gwamnatin jiha karkashin wannan hukuma tana badawa ni ina shaida tunda mu ma suna bamu duk da kokari da gwamnatoci a matakai daban-daban suke dauka domin kawo ci gaban ilimi tsohon magatakardan jami'ar jihar Taraba farfesa Barau ya yi kashedin cewa idan aka ci gaba da tafiyar da harkokin ilimi a makarantu musamman na firamare za a ci gaba da fuskantar koma bayan ilimi ga rahoton da Lawal Sani Kone ya aiko mana daga Taraba who has responsibility for development of education. Wake da haƙƙin raya ilimi. The base of my knowledge it is on the concurrent list. A sani na. ne na kauyace gwamnatin tarayya da ta jiha sukan iya yi wa al'amuran ilimi tanadi. Now, the question is, Abin tambaya a nan shine, ina ne mafari? Makarantar firamare, ko ba haka ba? To zagaya ka duba. Kada ka yi la'akari da kudade da aka kashe kan ilimi. je ka ka dubi zahirin yanayinsu oh, go to children Akwai makarantu da yara ke zaune da bas a ƙasa. To ya za ka sa ran irin waɗannan yara za su yi tasiri? ka kuma dubi malaman ya ingancin sanin su yake. I'm not Ba niyya na yau kowa batanci. are the products of this malaman nan irin waɗannan makarantun eh, firamare suka ji primary school graduated to poor quality secondary haka ma sakandare kana jami'ar su Za ka yi mamakin sanin cewa wasu na amfani ne da jebun takardar shaidar kammala firamare. Wasu ne suka zauna musu jarabawa. Sakandaren su ma biya aka yi. Eh, eh, Daga nan sai jami'a. Amma domin irin wannan ɗalibi ba shi da wani sani mai tushe sai ya kasa amma nan ma sai a nemi hanyar cin masa muradinsa matsalar kenan um, um, akwai almara da ke cewa akwai wani mai sakamako mai kyau na firamare sakandare kana ya samu mataki na ɗaya a jami'a Ubansa mai kuɗi ne, wadda ke biya masa samun ilimi irin ta bogi, ya yi masa a sakandare, ya biya masa samun digiri. Uban nasa ya kuma sa sunarsa cikin waɗanda za a ɗauka aiki. Uh, Aka ce masa matashi marhabi. mun ga ka fitar da takardar shaidar digiri lamba ta daya kano wato kusan yau ka zame kwararre kenan a fannin tattalin arziki what does the acronym gdp stand for to menene ma'anar waɗannan bakake gdp ya dubi sama ya kuma dubi ƙasa sai ya ce ma'anarsa tsayayyar jam'iyyar demokradiyya and everybody expecting as an economist to know about gross domestic product Masu jarrabawar ɗaukan aikin na zaton zai san ma'anar baƙaƙen wato kimar albarkatu da ƙasa kan haifar. Amma sai ya kasa. Don haka suka ce masa mun gode je ka lafiya. Kada abin da kunya a ce wanda ya karanci tattalin arziki ya fita da digiri mai daraja ta ɗaya. kana bai san takaitattun bakake da ke nufin kimar albarkatu da ƙasa ke haifarwa ba. Irin matsaloli da muke fuskanta kenan. kuma karuwa al'amarin ke yi waɗanda ya kamata su kawo ɗauki ko su ne makarantu masu zaman kansu amma su kuwa an kafa su ne don neman kuɗi ta yaya za su kira kasuwa wa kansu sai a kirayi dukkan malamai a makarantar a umarce su da su tabbatar da dukkan ɗalibansu sun ci jarabawa da kyau kaga idan sakamakon jarrabawar ɗalibai ta yi kyau zai janyo ƙarin iyaye da za su kawo 'ya'yansu makarantar jillar jama'a ta ƙaru a makaranta hukumar makarantar na nan na ce riba ta yaya wannan ɗa zai tsina na wani abu na gari a fagen ilmi irin matsala da ke fuskantar mu kenan na ɗaya waɗanda ke da haƙƙin gudanar da al'amuran ilimi na biyu yanayin su kansu malaman da kuma ƙwarewarsu kana iyaye waɗanda su ma kula ko 'ya'yansu sun ma sami ingantaccen ilimi ba tunda yake su wadatattu ne shi dai suke su rika biya don 'ya'yansu su sami shaidar kammala karatu irin waɗannan ɗalibai ne za a ce musu su yi karantarwa ba za ka iya koyar da abin da baka da sani a kai ba A yayin da Farfesa Barau ke gargaɗi game da makomar ilmi musamman na firamare a Najeriya, sakataren ilmi a ƙaramar hukumar Kalgo a jihar Kebbi Malam Sahabi Bako ya bayyana irin nasarori da aka samu ta fuskar ilmi a yankin tun lokacin da ya kama aiki. kamar yadda ya bayani a zantawa dai da wakiliyar sashen hausa maryam ato muhammed a kan gaskiya muna e a kalgo lgea mun samu ci gaba sosai saboda gwamnatin jiha karkashin mai girma gwamna sanata atiku abakar atiku ba gudu an yi muna gyare-gyaren makarantu an gina wasu sabbi makarantun suna da dama akwai na haliru abdu ita an kai upgrading gaba ɗaya makaranta an ka gewaye ta an ka gyara kuma da admin block kalgo model ita ma ana nan ana renovation na block guda gss dangoma ita ma an yi mata block guda sabu ba renovation a yi ba ƙetar hausawa ita ma ai mata renovation galaru sani ita ma ai mata renove ai mata new construction an gina azuzuwa guda biyu da ofis magaji chama model primary school na iluwa ita ma an sa mata buhol sannan kuma ana na ana gina an yi gina aji suma an gina musu azuzuwa a kaɗan daga cikin ayyuka gine-gine waɗanda an kai sannan haraka karatu da karantarwa ana nan ya kan kama malamai na nan cikin makarantu sun shirya ayyukansu kuma suna na sun hada karantarwa kamar yadda ya kamata mun da kayan aiki mun ba malaman suna ayyukansu sannan yara su kuma suna nan suna zuwa makaranta sai dai can da ba a rasa ba muna da 'yan wuraren da muke da matsala da uwayen yara a kan kai muna yara makaranta rashin kai su makaranta da wuri na fama a can wasu wurare irin inda an tsallake ruwa to wani mataki kukan ɗauka eh to matakin da muka ɗauka bayan su mu da iwo'inmu e suna zagayawa nan a quality assurance department nakan ba su mota wani lokaci a tahi tare da ni a tabbatar da uwayen yara inda duk an ka ba a iske yara da yawa makaranta ba a shiga cikin gari a haɗu da mai gari tare da ni ma a zauna da mai gari a ji meye dalilin da yasa waɗannan uwayen yara ba su kai yaran su makaranta ta hanya haka nan ta muka samu muka mai da wasu yara makaranta sannan kuma allah ya kaddari wa ga gwamnati tana nan tana shirin ciyar da ɗalibai 'yan firamare aji ɗaya zuwa aji uku wanda yake idan aka yi wannan allah ya taimaka an rage muna aiki saboda duk yaron da ya san za a ba shi abinci irin wanda kila ba zai samu irin shi ma a gidansu ba yana gaugawa ya tafi makaranta so kaga in aka yi haka nan mu aikin mu ya dan rage gaskiya gwamnati ta yi kokari kwarai na tuhuwa da wanga shirin gwamnati ta yi kokari kwarai da gaske sai dai su ko mutane su ba gwamnati goyon baya bisa ga shiraruwan da ta kai saboda ci gabansu sannan na yi bayanin makarantu da aka mm. gina to ina kira ga waɗanda aka yi makarantun don su to su yi kokari su kula da makarantun inda an ka gagara ta ɗan taso wani wuri su yi iya abin da suka iya yi in abin ya yi karhin su to su so su sanar da mu za mu ɗauki mataki. idan aka gehen kujeri da. Gehen kujeri inda duk aka gina sabuwar makaranta an kai mata kujeri duk inda an gina aji ko aka yi renovation an kai kujeri so saboda haka kujeri ana nan ana tanadin su ana kara su bisa ga waɗanda muke da eh, gwamnati tana nan tana tanadin su duk inda an gina aji za a sa ajin kujeri idan aka koma kan uwaye ko akwai wani kira da za ka yi musu eh uwaye da ma suna nan ciki saboda gwamnati da ta tashi uwayen yaran nan suna tassa don su ciyar da ɗiyansu ya zan masu yin wannan kwangilar uwayen yaran ne an kasa saboda haka ga gwamnati ta sayi uwayen yara ciki su kuma abin da ya kamata uwayen yara su yi su tabbatar da aikin da gwamnati ta sa su sun yi sannan kuma sun tura yaran su makaranta su yi amfani da wannan damar ta zuwa makarantar da suka wurin ciyar da ɗalibai idan suka ga wata matsala sai su yi gaugawa su sanar da hukumar da abin ya shafa don a ɗauki mataki da wuri. Masu aro da wannan Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shiri. A nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin ni ne naku ibrahim ka kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri a huta lafiya ready to